من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da dai ga wata dai ga watan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya biyu wala yasuddannakum shaytan innahu lakum aduwwun mubin cikin wannan sura mai albarka suratul zukhruf amma saboda munasabar ayoyin da juna za mu koma mu faro daga aya ta hamsin da tara wato mu koma baya kaɗan in illa abdun an amna alai wannan kuma ne darasin mu na hudu a cikin sura haka ne ko na'am bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلصون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو kamar yadda na faɗa a darasin da ya gabata faɗin Allah ta'ala in huwa illa abdun an amna alaihi annabi isa alaihi salam bai zama ba face bawa an amna alaihi wanda muka yi masa ni'ima wato kenan lafazin huwa din ضميري ندكي كوما وزوغا ابن مريم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون أنجانكو وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو معنى shi dan Maryam bai zama ba face bawa an amna alaihi wanda muka yi masa ni'ima Tunda bawa ne da muka yi masa ni'ima yi wa bawa ni'ima baya mayar da shi Allah ko ya zama ɗan Allah ko kanan Allah ko na ukun alloli yana nan a matsayinsa na bawa mai ni'ima din shine Allah shine al-mun'im shi bawan kuma shine al-mun'amu alaihi wanda aka yi masa ni'ima muka karanto ayar da take ba da labarin waɗansu ni'imomi da Allah ya wa annabi Isa alaihi salam cikin suratul maida iz qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati alayk wa ala walidatik iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa iz allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa iz takhluqu min at-tayri ka hay'ati at-tayri bi idhni فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا in haza illa sihirin mu مبين waɗannan dangogi ne na ni'imomin da Allah yawa annabi Isa alaihi salam ya sanar da shi at ya sanar da shi linjila ya sanar da shi hikima hukunce hukuncen da ke cikin waɗannan littattafai ya sanar da shi yadda zai rubutu dukan waɗannan ni'imomi ne ya ba shi mu'jiza ya karfafe shi da ita ya ɗauki yanko ya suranta kamar tsuntsu ya busa a cikin sa ya tashi a matsayin tsuntsu ya warkar da wanda aka haifa da makanta ya warkar da mai albaras dukkan wannan da izinin ubangiji to kaga wannan ni'imomi ne allam sukal kitaba wa hikmata mata tawra sannan ga atta'idu min Allah ubangiji ya karfafe shi da mala'ika jibril a inda ya tafi in huwa illa abdun an'amna alai waja'alnahu masalan li bani isra'il muka sanya shi ya zanto aya ga banu isra'ilawa dan lafazin masal yana zuwa da ma'anar misali yana zuwa da ma'anar aya yani annahu masalan li bani isra'il aya ga bani isra'ilawa bisa ga ikon ubangiji tunda Allah ya samar da annabi Isa alaihi salam ta uwa kadai ba tare da uba ba to wannan dalilin ne a bisa ga kudurar ubangiji dan su kara sakankancewa da cancantar Allah ya masa bauta shi kadai kuma in har wannan zai zama abin mamaki don akwai abin da ya fi shi kasantuwa abin mamaki shine samar da annabi adam alaihi salam ba daga uwa ko uba ba inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء عند من قدامه لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلقون ما لمنا متفسر بيو ودن سكتي لجعلنا منكم ملائكة da mun halitti mala'iku daga jikinku wato kai namiji mutum ka tashi haihuwa sai ka haifi mala'ika idan Allah ga dama zai iya haka gobe zai ba zai iya yi sai ya zanto mala'iku za su mai gurbin waɗansu malaman suka kawo fassara ta biyu la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun da sai mu sanya mala'iku a madadinku ba ku ba a madadin mu samar da dan adam a ban kasa annabi adam da zurriyar su zanto su ne wallahi ala wajhil ard da a madadin haka sai a sanya mala'iku su zanto su ne halifofi a ban kasa ina fata an fahimta idan Allah ya ga dama zai iya yin wannan din idan ya ga dama zai iya yin wannan amma me yasa bai yi ba al'amru muta'alliqun bi mashi'ati lamarin yana rataye ne da mashi'arsa in mashi'arsa ta so yayi abu yayi idan bai so ba ko ba zai ba ba mai tirar sa shi ba a cewa kuma dan me bai yi ba la yusalu amma yaf'alu وهم يسألون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما mashi'a ta ubangiji ce ta sa yayi ku mutane ku zanto halifofin sa a ban kasa wane mutuwa ne ga gajuwa ne ja'alakum khala'ifa fil ard ya sun ya ku halifofi a ban kasa inda ya ga dama da mala'iku za su zama halifofin ku inda ya ga dama da mala'iku zai sa a ban kasa ba ku ba su halifanci juna mala'ika ya mutu mala'ika ya gaje shine walau la ta'ala ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati lafazun wa innahu dhamiri dake cikin nan kima na koma zuwa gaba zance mafi inganci zuwa ga annabi Isa alaihi salam wa innahu lallai fi ibnu maryam duk da yana koma zuwa ga ibnu maryam wa lamma duriba ibnu maryam masalan la ilmu lis-sa'ati wato zuwansa shelanta tashin kiyama ne da ake nufi da zuwansa wato zuwansa a karo na biyu kenan saukowarsa bayan da Allah ya riga ya dauke shi to idan ya sauka zuwansa din alama ce daga cikin manya-manyan alamomi na tashin kiyama waɗansu malaman suka ce wa innahu dhamiri na gurin na koma na zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ilmul lissa zuwa manzon Allah alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama manzo Allah ya bayyana cikin hadisi yace bu'istu ana wasa'atu ka hatayn an turo ni tsakanina da tashin kiyama ka atai ne kamar waɗannan yatsun guda biyu sai ya nuna manoniya da ɗan yatsan tsakiya irin yadda babu wani ɗan yatsa a tsakiyar su daga manoniya sai ɗan yatsan tsakiya to haka kenan babu wani annabi daga annabi Muhammad zuwa tashin kiyama daga shi sai tashin kiyama ashe zuwansa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama haka waɗansu malamai suka yi izina wajen fassara ayar wa innahu sai ad yaudu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam domin shine wanda ake magana da shi shi da al'umma saga game da wannan alqur'ani wa innahu la zikrun laka wa liqaumika to kenan wa innahu la ilmun lisa'ati kuma dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadan suka ce wa innahu dhamiri yaudu lil-qur'an shi wannan alkur'ani zuwan sa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama amma dai kamar yadda na faɗa zancen farko shine mafi inganci wato cewa saukar annabi Isa alaihi salam a ƙarshen zamani ɗaya ce daga cikin alamomi daga cikin alamomin tashin kiyama wanda hadisi cikin bukhari da cikin muslim da sauran littattafan suna sun tabbatar da haka cewa annabi Isa zai sauka sannan idan ya sauka zai samu a lokacin mahadi ya riga shi zuwa kuma zai yi sallah a bayan mahadi shi ko mahadi ɗaya ne daga cikin zurriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa zai dace da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda shugaban halitta yake Muhammad ibn Abdullah haka shi ma mahadi zai zama sunansa Muhammad ibn Abdullah ubangiji subhanahu wataala zai inganta shi cikin dare daya ma'ana da lokacin da ya tashi yana daidai da sauran gama garin mutane bai yi fice da waɗansu ababe wani fili da za a gani amma a dare ɗaya sai ubangiji ta ala ya canza yanayinsa da komai nashi cikin ɗabi'u da halaye da tsoron Allah da takawa ya ɗara na sauran don ya zama mujaddadin addini lokaci ɗaya za su yi tarayya da annabi isa alaihissalam shi zai riga annabi isa zuwa annabi isa kuma zai zo kuma zai zo ya sallah a bayansa kamar yadda hadisi suka nuna kuma annabi isa an ɗauke shi lokacin yana da shekaru 33 bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima kamar yadda aya ta nuna cikin sautin nisa zai sauko kuma idan ya sauko yana ɗan shekara 33 zai shekaru bakwai idan an cika su ne 40 su ne adadin shekarun da zai a banka kasa yanzu daga shekaru 33 da ya suka wuce zuwa daga lokacin ɗauki zuwa yanzu ba a lissafin wannan a shekarunsa na banka kasa tunda yanzu yana wata duniyar da ba tamu ba yana raye a cikin wani yanayin da ba namu ba wurin da ido baya iya lekowa ta tabaran hangen nesa ba zai iya ganowa ba ba wata na'ura da za ta hasko ta leko wani irin ɗaki yake kwana me yake ci me yake sha akwai ban ɗaki ko babu abinda wahayi ya faɗa shi za mu tsaya a wajen dan ba za mu iya ganowa ba sai ta hanyar wahayi idan muka ce a ina yake a wace irin bukka a wani irin daki me yake ci irin abincin mu wani oxygen yake shaka to muna so mu yi shishige cikin lamarin ubangiji cikin abin da an riga an sa mana boda ba mu isa mu leko ba an sa iyaka sai dai abin da wahayi ya gutsuro mana ya faɗa dole mu gaskata tunda mun san ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ba wanda ya faɗa gaskiyar zance in ya faɗa kuma dole mu yadda ko mun san abinda manzo Allah ya faɗa baya faɗa kan son zuciya wahayi ne na Allah an gane ku wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wahayi na Qur'ani ya nuna an dauke shi wahayi na Qur'ani yayi isharar ba karar ba cewa zai sauko hadisi kalala cikin bukhari da muslim sun nuna kuma zai sauko kuma sun nuna in ya sauka ga hukunce hukuncen da zai zarta a bankasa zai wanzar da adalci a bankasa zai kori zalunci dukiya za ta yawaita zai yafe jizya bayan ko da akwai ta wannan na ɗaya daga cikin abin da wadansu suka yi inkarin dan me zai canza jizya bayan har annabi bar duniya ba a shafe hukuncin jizya ba hatta yu'tul jizyata an yadin lahum sajirun sai malamai suka ce yu ai sauke ta da zai bayan zuwansa yana daga cikin shari'ar manzon Allah din cewa tun daga lokacin da aka sar'anta jizya hukuncin ta zai ci gaba da wanzuwa har ya zuwa lokacin saukar annabi Isa daga lokacin hukuncin ta ya tsaya ba shi ne yayi hakan ba dama manzon Allah ya bada labarin kuma haka kada nan ba sabuwar shari'a ya kawo ba zai aiki da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a matsayin wato mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san ya zo da farko a matsayin manzo kuma yana cikin ulul azmi ar rusuli babba cikin manzannin to kuma zai zo a matsayin mabiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa mabiyin manzo Allah ba rage masa matsayi aka yi ba na daga kasancewarsa manzo domin inda za a taro dukkan annabawan da suka shuɗe baya a tarihi da manzannin da suka shuɗe baya a tarihi a kawo su a yanzu sunan su mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ɗaiɗaikun mutane sun fi mu daraja amma ko manzo Allah kuma ya fi su daraja me ne cin karo kuma wannan me ya saba wa shari'a ko saba hankali a wannan amma sai waɗansu masu son su rikitar da mutane sai su ce to idan kun ce zai zo a matsayin manzo to an sami annabi bayan manzo Allah sai mu ce ba a ba shi kamban sarautar ko kamban annabta da manzanci ba bayan manzo Allah tun kafin manzo Allah da ma aka ba shi kuma Allah baya bayarwa kuma ya kwace ya ce ya fasa annabta din <laughs> kila fata fahimta wai suka ce kenan idan kuka ce an ba shi ya zo a matsayin manzo to ya zama ya ci karo da faɗin Allah ta'ala ma kana Muhammadu aba ahdin min rijalikum walakin rasulullah fataman idan kun ce zai zo a matsayin gama garin mutane kun rage masa daraja sai muka ce mu mu ce zai zo a matsayin gama garin mutane ba ya fi dukkan wani gama garin mutane kai annaba ma da dama ya fi su daraja amma kuma shi mabiyi ne ga manzon Allah me ya ci karo da cikin saboda haka duk waɗanda suke kokarin su kawo waɗansu maganganu na rushe waccan aƙida ta dawowar annabi isa alaihi salam da saukarsa a ƙarshen zamani da irin ababen da za su faru kamar yadda hadisai sahiha suka nuna to wannan hanya ce ta yan bid'a ba hanya ce ta ahlus sunna ba a iya samun waɗansu fitattu cikin ahlus sunna su faɗi maganar a bisa ga kuskure ba a bisa ga sun yi nufa su yi bid'a ba dan akwai bambanci tsakanin wane ya fada cikin bid'a da kuma bid'a ta fado kan wane wane ya fada cikin bid'a ya san bid'a ce gadan gadan yaji yayi bid'a ta fado wa wane sunna yana fata bisa ga kuskure sai sai bid'a ta karo da shi a kan hanya ko kaga wannan ba za ka ce masa dan bid'a ba shi ba dan bid'a bane ina fata an fahimta wato waqa fulanun bil bid'a fulanun waqa'at alayhi al bid'a akwai bambanci tsakanin ababan guda biyu ina fata an fahimta saboda haka duk abin da mulka yake ka bukar Mahmud Gumi ya rubuta a lokacin rayuwarsa ko a ya faɗa a cikin sa na kore wata makida ta Annabi Isa alaihi salam muna jinjina mu riga Abubakar Mahmud Gumi a matsayin malami ne na sunna ba malami ne na bid'a ba bar shi ne ma uba a wannan malaman sunna a Najeriya ubangiji ya ba shi fallar a wannan zamanin da ya zo a tsoron Allah sa da wasa ya bayyana a fili kan abin da dan adam zai iya shaida zuciya kuma na wajen ubangiji bisa ga wannan abin da ya bayyana muke kyautata masa zaton shugabanci da dagoranci na sunna amma wannan baya nuna ba zai yi kuskure ba dan ba ba masumi bane ba ina fata mun fahimta kowane mutum kana mu'amalantar sa ne kai masa addu'a ta gari saboda rinjayen alkhairi ba saboda baya kuskure ba rinjayen alkhairi kaga duk mutumin da yake da rinjayen alkhairi to ai shikenan fa amma man saqal mawazinuhu fa ulaika humul muflihun dukkan mutumin da yake da rinjayen sharri wa amma man mawazin hu kenan ah, dan haka ba a cewa wane wato ainihin baya kuskure dan saboda yana da rinjayen alkhairi a'a yana da rinjayen alkhairi zai iya yin kuskure sawa'un kuskure da gangan kuskure sakamakon gafala kuskure sakamakon bai fada da bincike kan matsala ba kuskure sakamakon shubha da dukkan wani dalili da malamai ke bayarwa to amma lokacin da babban mutum mai matsayi mai daraja ya yi kuskure ya ta banban da kuskuren mutumin da dama tan barna ya nufata wanda ya nufati barna sai ya zama abin zargi wanda ya nufa shi daidai ya fada kuskure ba da niyya ba sai ya zama abin wa gafara a wurin ubangiji wannan ita ce ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a girman sa baya sa a ce bai yi kuskure ba amma yin kuskuren sa baya sa a zage shi ko a faɗa masa bakar magana dan masu kuskure iri biyu ne wanda ya fada da gangan ya san kuskure ne kaga ya zama abin zargi wanda ba da gangan ya fada ba ya zama abin nemawa gafara da rahama wannan ita ce ka'ida a wajen ahlus sunna wal jama'a wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un wa innahu lalle shi annabi Isa alaihi salam saukarsa alama ce ta tashin kiyama fala tamtarun biha kada ku ce za ku yi shakka biha game da ita a sa'a din tashin kiyama wattabi'uni ku bi ni wato Allah ya umarci manzon Allah ya faɗa haka cewa mutane su bi shi hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki mai kaike wanda babu karkata a cikinsa lafazin mustaqim abin da yake nufi ga faɗi da shi mai kaike domin sirat mustaqim as-sirat wato wanda yake yamtazu bis sa'a wa yamtazu bil istiqama wa adam al iyujad mai kakkiyar hanya ko mai faɗi wala yasuddannakum shaytan kan sai dan ya kawatar da ku daga kan hanya ta daidai innahu lakum aduwwun mubin lallai shi shaydan lakum gare ku aduwwun maki ne mubinin mai bayyanar da kiyayyar a fili domin ya riga ya rantsa ya halakar da ku la aqawdanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al wato ya riga ya yi alwaji ya rantsa sai ya halakar da mutane zai zo ta dama zai zo ta hago ta gaba ta baya ma'ana kan sai ya zayyana wa mutane sai ya kawata wa mutane munanan ayyuka su rika ganin kyakkyawan aiki ne gashi ko mummuna ne to kaga wannan adawa ce ya ta sa shedan yayi wannan rantsuwar wato cewa sai ya halakar da mutane da haka sai mutane su kiyaye shi wala yasuddannakum shaytan إنه لكم عدو مبين كلا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه واتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ولما جاء عيسى بالبينات yayin da annabi isa alaihi salam ya zo wa mutanensa da albayinat wato hujjoji ko ka ce ya zo da su wurin su kala ce kad itukum bil hikma hakika na zo muku da hikima malamai suka fassara hikima cewa an nafta wadanda suka ce bayanin hukunce hukunce da littafin sai kunsa ne hikima domin hikima ne sanya kowane irin abu inda ya dace duk inda Allah ya ce ayi abu to ba abin da ya fi dacewa illa yin abin kuma in abin da ya ce kuma a bari to kuma ba abin da ya dace irin barin wannan wali ubayyin lakum ba'd allazi takhtalifuna fi na zo muku dai in bayyana muku wani sashin abin da kuke sabani a cikin sa malamin suka ce lafazin ba'a zan bayyana muku wani sashi alladhi tastalifuna fihi wanda kuke sabani a cikin sa saboda wai sun yi sabani cikin al'amura guda biyu ikhtalafu fi amri din wa ikhtalafu fi amri dunya sun yi sabani cikin lamuran addini sun yi sabani cikin lamuran duniya to annabi kuwa ya zo ne dan ya warware wa mutane sabanin da ke tsakaninsu na lamarin addini lamarin duniya su kuma wannan su da kayan su haka wadansu malamai suka fassara aya waɗansu kuma suka ce ba'dal ladhi na fihi wato kenan canje-canjen da suka gudanar a cikin littafin a taura tunda linjila bambancin ta da a taura baya da yawa ta jaddada da yawa daga cikin abubuwan da a taura ta kunsa sannan ta sabunta waɗansu abubuwa ko kuma waɗansu hukunce hukunce wanda ba hakan suke ba a cikin taura kaga kenan ba duka a taura ya zo ya canja ba ya zo ya canja mai wani sashi na abin da attaura ta kunta ko kuma ya zo ya gyara wani sashi na abin da su suka musanya na attaura don da yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i to da abin da suka canja wanda annabi Musa ya bar su akai suka canja sai annabi Isa ya zo sai mai da shi yadda yake shine wali ubaynakum ba'd allazi takhtalifuna fihi waɗansu malamai suka ce al-ba'd bi ma'ana kullu lafazin ba'd yana zuwa bi ma'ana kullu in yaku kadiban fa alaihi kadibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'dhu allazi ya'idukum wadansu malaman suka ce ba'dhu allazi ya'idukum yani kullu allazi ya'idukum wa alihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'ahum wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk yani an kulli ma anzala Allah ilayk فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم yani yuridu Allahu an zuwa da ma'ana kullu a cikin harshen larabci an gane ku haka wadan kuma da suka ce kamar nauke jage sarrafu amkinatin idza lam ardaha aw ta'talik ba'd an-nufus himamuha ma'ana ba'd an-nufus na nufin kullun nufus domin mutuwa ta shafi kullun nufus ne ba ba'd an-nufus ba kullu nafsin za'iqatul maut amma sai ke ta'talik ko aw ya'talik ba'd an-nufus imamuha yani kullu nufus kenan wannan dai a wata lugha ba'd tana zuwa bi ma'ana kullu amma dai wannan lugha ce zahifiya ba'd tana nan sunanta ba'd kullu kuma sunanta kullu kullu kishir ba'd sai ba'd kishir kullu ce idan an ce kullu <laughs> idan an ce kullu ana nufin duka ba'd kuma ana nufin wani sati ba duka ba kenan waɗancan ayoyi da aka kawo da wancan baitin waka na zuhair ne ko wane ne wato yana da taujihi da ake masa lugar larabci wanda ya dace da abin da ake so a faɗa ubangiji 'Ala ya ce wa li ubayyana lakum ba'd allazi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un ku tsorata Allah sannan ku bi ni abinda annabi Isa ya ce da mutanensa kenan ku tsorata Allah sannan kuma ku bi ni wato wannan ya nuna annabi ba a masa bauta bin Allah ake wa bauta shi annabi da'a da biyayya yake masa fattaqullah ku tsoraci Allah ku kiyaye dokokinsa wa ati'una ni kuma ku bi ni inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah shi shine ubangiji na ubangijin ku fa'budu da haka ku ta masa shi kadai wannan duk maganganun annabi Isa ne annabi Isa da ɗaya bai ce a bautata masa ba ya ce a bauta wa Allah da ɗaya bai ce a rantsa da sunansa ba ya ce a rantsa da sunan Allah da ɗaya bai ce a kiraye sunan shi ba dan wata bukata ya ce ne a kiraye sunan Allah inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim kuma yin haka shine tafarki madaidaici yadda da cewa Allah shine rabbu wato mai halitta wanda kuma ake keɓanta da ibada shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba tallafi fastalafan ahzabu min bainihim فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وبنجد فاختلف الأحزاب من بينهم sai ƙungiyoyi suka saba a tsakankaninsu da juna lafazin al-ahzab jam'i ne na alhizbu idan an ce alhizbu kungiya daya jama'a tawaga tawa'un ta mutanen kirki ko ta mutanen da ba na kirki ba an gane ko ulaika hizbullah ala inna hizballah ulaika hizbu shaytan ala inna hizbu shaytan wannan nuna lafazin hizbu din na nuna jama'a ta iya mutanen kirki ne ko ba na kirki ba al ahzab ya zama kungiyoyi da yawa kasancewar kungiya kadai ba mai da ita mutuniyar banza amma manufarta da ayyukanta shine zai mai da ita mutuniyar banza ko mutuniyar kirki kun gane al الاحزاب min bainihim sai kungiyoyin suka saba a tsakankanu ana nufin kungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga biyayya ga annabi Isa alaihi salam suka saba cikin lamarin annabi Isa waɗansu suka ce shi Allah ne waɗansu suka ce shi ɗin dan Allah ne waɗansu suka ce shi na ukun alloli ne wato guda uku wato Allah Allah kuma Maryam ma Allah kuma Annabi Isa kuma wato shi ma ya zama Allah kenan to duka waɗannan aqidu guda uku alqur'ani ya kafirta masu su laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam lalle sun kafirta waɗanda suka ce wato Allah shine annabi Isa dan Maryam wato shine Allah to sun kafirta haka kuma laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa kaga wannan su ma sun kafirta zalika qawluhum bi afwahihim yudahiquna malaman kuma a wato ana nufin tsakanin masu gaskiyar da marasa gaskiya don a cikin wannan fassarar kaga al-ahzab din gaba ɗaya an tattara su a cikin mai duka marasa gaskiya a wannan fassara domin da wanda suka ce shi Allah ne da wanda suka ce shi dan Allah ne da wanda suka ce shi din na ukun alloli ne guda uku shine na ukun to kaga dukkanin su kafirai ne amma a wani kaulin ikhtilafal ahzab wato sai suka ta bambanta da juna kungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga annabi isa ko bin addinin sa fa al sai suka sha bamban da juna bangare daya sun yi imani wani bangaren ba su yi imani ba to su wanda ba su yi imanin ba sai suka karkasu gida gida amma masu imanin su kuma ɗaya ne ina fata an fahimta to wannan kuma shine abin da aya ta yi isharar zuwa gare shi kasuwar su gida biyu mummunai da kafirai fa amana ta'ifatun min bani isra'il wa kafarat ta'ifa fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin to wannan ayi cikin lamarin annabi Isa ne dan eh, kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة كاغا فاختلف العذاب wato ma'abuta gaskiya din su kadai ne masu batan kuma sun karkata gida gida tsakanin wanda suka ce da gano wanda suka ce da wanda suka ce kaza an fahimta fawailun lillazina zalamu min azabi yawmin alim azaba ta tabbata lillazina zalamu lafazun wayl kalma ce ta azaba masdari ne wanda yake baya da fi'ili ko madi ko mudari daya dayan masdari a larabci wanda abin da yake nuna al azabul alim azaba mai tsanani ta tabbata lillazina zalamu ga waɗanda suka zalunci a yaushe azabar za ta tabbata min azabi yawmin alim daga cikin dangin azaba na mai tsanani shine ranar tashin kiyama lafazin zalamu anan yana nufin kafaru waɗanda suka kafirta domin az yana zuwa bi ma'anar wal kafiruna hum zalimun kamar yadda muka shafa sannan a wannan a aya makamanciya wannan a kissa daidai irin wannan kissa wato ainihin a cikin suratul kahf a cikin suratul maryam ubangiji ce fakhtalafa al-ahzabu min bayn fawailil kafaru min kaga a fawailil kafaru a wannan fawailil min yawmin alim domin nuna kafaru sune me zalamu zalamu din kuma sune kafaru wal kafiruna hum zalimun fa wailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin ka kalmar zulmu din take bayyana an gane ku fa wailul lil ladina zalamu min azab yawmin alim ubangiji ce hal yanzuruna illa akan ce nazara ya jira ko yana jira lafazin nazara yanzuru yakan yi ta'addi da ila yakan zo kuma ba ba tare da ila ba idan ila ta zo cikin sa yana nuna gani na ido wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira an gane ku ila rabbiha yanzuru ila kaza nazara ila kaza amma idan an ce kawai yanzuru yi shiru yana iya daukar ma'anar al-intizar shine jira hal yanzuruna illa sa'a ba abinda suke jira sai sashin kiyama an ta'tiyahum baghta kiyama ta zo musu baghtatan ba za zato ba tsammani wa hum la yash'urun ba tare da suna da masaniya ba kamar yadda Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur kaga dai yanzurun da ayyan tazuruna ba abinda suke jira sai tashin kiyama wannan ana magana da kafiran Makka da suka bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki imani da suke zaune zaman da suke zama ne na jiran tashin kiyama ko sun ki ko sun so ko da an baka shekaru ɗari ko da an baka samar ɗari ƙarshe dai mutum zai mutu tunda ko zai mutu kenan zama yake na zuwan tashin kiyama na jira al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin lafazin al-akhilla jam'i ne na khalil da an ce khalil ana nufin aboki yana zuwa da ma'anar aboki yana zuwa da ma'anar badadi al-akhilla wato kenan abokanai na juna a nan gidan duniya yau mai izin a ranar tashin kiyama ba'dhum liba abin ado, sashi zai zama makiya ga sashi wato dukkan waɗanda suka zama abokanan juna wajen sabawa Allah wanda suka haɗa gurub da juna dan su cutuwa ne dan su zalunci wani suka hada gurub na barayi na yan faki na yan sani al-akhilla kenan a nan gidan duniya abotar da ba dan Allah ba suka hada kai suka yi wani group dan su cutu wani da su wani suka hada kai da juna to a ranar tashin kiyama sashi zai zama makiyi da sashi kowa zai zama dan adawa ga dan uwansa bayan ko anan duniya masoyin juna ne kan maslaha ta duniya illal muttaqin sai waɗanda suke masu takawa da tsoron Allah sai wanda taron su da juna tare ce ta tsorace Allah tare ce ta imani da Allah da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare ce ta samar da adalci a bankasa kasa a tabbatar da mai gaskiya ga mai ita a kuma tabbatar da karya da kuskure ga wanda shine ya karya da ya kuskure to wannan taron da ana nan a duniya tare kuma a lahira ana tare da juna amma taron yin sako mahada a gidan giya mahada a gidan zinace zinace mahada a wuraren saba Allah ranar tashin kiyama za a zama abokanan gaba an gane ko wa idza hushira nasu kanu lahum a da'an wa kanu bi ibadatihim kafir duk taron da suke saba ubangiji to ranar tashin kiyama kuma za su zama adawa da juna yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dan wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma waqum an-nar wa ma lakum min nasirin ya ibadi la kira ga wato kiran da za a kirayi bayi a ranar tashin kiyama ya ibadi ya ku bayi na la khawfun alaikum yawma babu tsoro a tattare da ku a yau wala antum tahzanun ko ba za ku yi bakin ciki ba lafazin alkhawf jin tsoro game da abin da ke zuwa lafazin alkhawf jin tsoro game da abin da ya wuce a alhuzun kai alkhawf da alhuzun kowace damuwa ce ta zuci an gane ko alkhawf damuwar zuci haka alhuzun ma damuwar zuci sai dai alkhawf damuwar da take da alaka da abin da zai zo nan gaba kana tsammanin zuwan su gobe ko jibi da haka sai ka damu a zuci alhuzun kuma dangane da abin da ya riga ya faru wani alkhairi ya kubuce maka wata hasara ta same ka sai kake me huzun to bayi da za su shiga aljanna ba su da tsoro dangane da abin da zai zo nan gaba sannan ba su da damuwa dangane da abin da ya wuce a baya da abin da suka yi hasara su Allah ya mantar da su ba sa jin zafinsa sun yi hasarar rai sun yi hasarar dukiya sun yi hasarar da sun yi hasarar duk wani abu ba sa jin tsoron ba sa wannan ba sa ba wannan damuwar sannan la kawo ba jin tsoron gobe da jibi da gata duk abin da zo Allah ya riga ya amintar da su Allah samu ba cikin ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin sune waɗanda suka yi imani da ayoyinmu wato waɗanda za a faɗa wa hakan ne wanda suka yi imani da ayoyinmu wa kanu muslimin kuma suka kasance musulmai masu mika wuya ga Allah subhanahu wataala ثلاثة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون جاءت رسول ادخل الجنة فشداء الجنة أنتم وأزواجكم كود ماتا ينكو تحبرون ذا أفرن تامك لي وتذا أسامك دائر لي دولولا يطاف عليهم بصحات من ذهب za a rinka dawafi a kansu bi wato daɗansu farantai domin siha jam'i ne na sahafa. sahafa guda ɗaya kenan wato na nufin mazubin abinci bisihafin min zahabi wa akwa wato za a rinka kai kawo a kansu da waɗansu irin farantai na zinariya an gane ku wa akwa da kuma kofuna su ma na mai na zinariya dan ba sai an maimaita ba kuma sai an ce wa akawabin min zahabin ba ina fata an fahimta saboda min zahabin na farko ya wadatar da me na biyun an gane ko kamar da Allah ce masalul jannati allati wu'ida al muttaqun tajri min tahtiha al anhar ukuluha da'imun wa zilluha da ake nufi ukuluha da'imun wa zilluha da'imun amma sai aka shafe da'imun da biyu na farkon ya wadatar tilka uqubal ladzina taqaw wa uqubal kafirin nar kamar yadda Allah ya ce wazakirina Allah kaseeran wazakirati a da sai kuma a ce wa zakirati Allah kaseeran to amma yazo mai mai wanda ya riga ya gabata ba sai mai mai tafi ba yutafu alaihim bi sihabin min zahabin wa akwab yani akwabin min zahabin malamai na lugha da suke bincike suka ce akwab ala wazni af'al jam'i ne na killa sukan ce jam'in killa wato jam'in kadan daga uku zuwa goma to da abin da daga uku zuwa goma ne yana da mizani na awan kalmomi da ake ɗora shi ina fata an fahimta ko mizanin guda hudu ne ko dai af'ilatun kamar af'idatun jam'u fu'at an gane ku min la من shay'an wa لا lakum as-sam'a wal absara wal af'ida af'ida ala wazni af'ila kaga wannan jam'i ne na killa uku zuwa goma an gane ko sai kuma fi'ila an gane ko kamar ikhwa wa da'a ikhwatu yusufa ikhwa ala wazni fi'ila kaga shi ma dai uku zuwa goma fa dakhalu alaihi fa arafahum wa hum lahu munkirun ko fitiya an gane ko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum ko da shi ma ala wazni fi'la kaga jam'i ne la? sai kuma af'ul an gane ko af'ul kamar su ce aklub jam'i ne kilab sai su ce aklub an gane ko af'ilatun af'ulu thumma fi'la thumma af'alu sai kuma af'al kamar kalam ka ce me akalam ina fata an fahimta wato kaga kenan ala wazani af'al kaga jam'i ne na killa uku zuwa nawa zuwa goma to kaga amma lafazin sihab ala wazn fi'al jam'i na kasra goma zuwa ba adadi amma akwab ala wazn af'al jam'i na killa uku zuwa goma sai suka ce farantai na cin abinci sai aka kawo su a siga ta jam'ul kasra kofuna na cin abinci sai aka kawo su a siga ta jam'ul qilla saboda me nau'ikan abincin da yawa don haka farantan ma suna da yawa amma shi kofin na shan ruwa ko da ka kawo abinci kala goma za ka samu yawanci abin sha zai zama kala nawa kala biyu ko kala uku don baya yiwa abinci kala goma abin sha kala goma ba zai yiwu ba dan galibi an fi nau'anta abinci sama da abin sha shi yasa sigar farantai da kawo ta siga ta jam'ul kasra sihab amma siga ta kofuna sai a kawo ta da jam'ul killa akwab an gane ku yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab ala wazn af'al af'ilatun af'ulu thumma fi'la sammata af'al jumu'u killa jumu'u killa kin da uku zuwa goma kamar da kuma malik ya faɗa so alqur'ani akwai balaga a kowace kalma kaga an ajiye ta ba har kawai aka ajiye ta ba tana da wazifatu hallati tu'addiha aikin da take bayarwa sai dai fahimaha man fahimaha wa jahilaha man jahilaha يطاف عليهم بسهاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس أتكين الجنة ما تشتهيه الأنفس akwai abin da rayuka suke sha'awa duk abin rai zai yi sha'awa zuciya za ta yi sha'awa akwai shi wa a'yun lafazin a'yun kaga ala wazani af'ul kaga dan ukilla ne wa a'yun asali ta talazzul a'yun ne idanu kuma za su ji daɗin ganin sa akan ce lazza ya lazzu lazazan wa lazazatan ga abinda lokacin da ka ganshi sai kai farin rai sai ka ji daɗin ganin shi saboda launin sa ya kayatar da kai to suka ce menene wannan abin da za a gani a cikin aljanna a ji daɗin ganin sa wadan suka fassara shi da matan gidan aljanna tunda an ce fi hinna khairatun hisan Allah da kansa ya ce musu hisan kyawawa kaga wannan talazzul a'yun kenan wadansu malaman suka ce ina abun fi karfin nan ai abin da ake nufi da talazzul a'yun shine samun damar ganin ubangiji wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wato ganin ubangiji din farin abin da ke cikin aljanna fiha ma tashtahihi al-amr wa taladdu al-a'yun domin idan ka fassara shi da cewa ganin matan gidan aljanna eh an yadda suna da kyau ko mutum idan gansu zai ji dadin ganin su amma ai ya zama maimai na ma tashtahihi al-anfus domin matan aljanna din kuma ai tashtahihi anfus taladdu al to kuma ya kamata ya zamanto wani abu dan ba maimai ba tunda an yi maganar abinci tunda an ce ga farantai an yi kuma kudin za ku dawwama a ciki domin dukkan waɗannan ababai idan za a mutu a bari akwai tafi idan za a tsufa a kasa amfani da su ko ana so kuma ga su nan ma akwai takaici amma tun da dai za a dawwama a cikin su babu tsufa babu mutuwa to wannan ita ce makular ni'ima a gidan aljanna inda a ce lahira ba ta tsara duniya da komai ba sai abu biyu shine duniya ana mutuwa lahira ba a mutuwa duniya ana tsufa a kasa cin abin da jiya aka ci aka ji daɗin a kasa cin abin da jiya aka sha aka ji daɗin amma kuma a lahira ko ba a tsufa kullum a haka ake a cikin kuruciya da yarinta da karfin jiki kowace jijiya tana nan yadda take shekaru ba su hau ba ballantana jini ya hau ballantana kitse ya hau komai yana nan daidai wa daida to in kawai da wannan aljanna ta fi duniya to ai kai wa duniya fintin kau to na banda wannan akwai waɗansu ababe daban-daban duniya duk yadda ka same ta da jin daɗin ka zaka zo wata rana kuɗin ka ba su kare ba komai naka yana nan yadda yake bai kare ba dukiyar ka da wadatar ka da gidaje da motoci amma kuma kai din ka daga ka kare ka tashi daga aiki yara sun fara lissafin gari ka tafi ka daina manya-manyan kyauta kar ka raba musu gado kai bayan ka tana ka kuma ka raba nasu ka kyale musu kasu suna kallon ka kamar suna jin tausayin ka amma Allah Allah suke ka tafi ga duniya din ke kai kuma kullun damuwar safa da man tayin ma da ba damuwar da ba likitan da zai maka amfanin ta kai ka riga ka san shikenan saka ta riga ta kare shi yasa wani ce lafi balil aiki ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al-maut wal harami lafi balil aiki ba wani dadi a cikin rayuwa ma damat munaghasatan lazzatuhu tunda dai kayan jin daɗin a gurɓata suke biddikar mauti da tunanin mutuwa wal harami ko da tunanin tsufa ko zuwansa duk abin da ka ji daɗin sa in ka tana zaka mutu ka bari sai ka ji baka jin daɗin abin duk abin da ya hau kan harshen ka sai ka tana zaka tsufa kuma ka ji ba daɗi sai ka ji yanzu kuma din yanzu ma ba daɗin wannan tunanin sai gurɓata ma rayuwar gaba ɗaya yisa wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alkhairi da ya kamata dan adam ya damu da ita kuma ya bayar da sa kai. ya kashe kuɗi dan ita ya gina gidansa na lahira sama da yadda ya gina gidansa na duniya amma yawanci mutane ba haka suke gidan duniya miliyan 100 miliyan 20 yan zaka tsakiya miliyan 50 miliyan 40 kasa kasa miliyan 10 miliyan 20 har miliyan 5 amma gidan lahira kuwa ana gina shi ne da naira 50 da naira 100 da naira 200 mai kokari da yawa miliyan 1 miliyan 1 da rage wai da haka za a gina na duniya fa ya kashe miliyan 100 amma na lahira ya kasa gina da miliyan ɗaya da rabi masallacin miliyan ɗaya da rabi amma gida kuma na miliyan 100 ka duba bambancin yanzu wannan ya fahimci wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun laka min al ula ma indakum yanfadu wa ma inda Allah shi wanda kake ginawa rushewa zai yi wancan kuma da ka kyale baka gina ba shine inda ka gina yana nan dindindin lahu malakun yunadi kullu yawmin lidu lil mauti wa bunu lil kharabi ubangiji na da mala'ikan da kullun sai ya ce ku gina dan ginin ya rushe ku haifa dan abin da kuka haifa ya mutu ma'ana duk abin da ke ban kasa zai kare ne gaba daya يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين wa an fiha khalidun kuma lalle ku za ku zama masu dawwama a cikin da Allah sa mu cikin shallatin tilkan jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun لكم فيها فاكهة كثيرة تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وبنجي تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها lafazin tilka suna ne na ishara yana daga cikin asma'ul ishara ana yin ishara da shi ga abin da yake mace kuma yake nesa domin inda a kusa ne sai a ce hazihi wannan ga ta a kusa a bar nunawa amma idan aka ce tilka abin kamar cancantar da ne dangane da dukiyar mahaifinsa da yarinsa yadda wani ba zai hana shi ba to kuma ba za a hana ba in kun yi imani kun yi aiki na gari tilkal jannatu lati nurisu bin ibadina man kana taqiya duk wanda ya takawa kenan ta zama abinda aka gadar masa waɗansu malamai suka ce abinda sa aka siffanta ta da kayan gado saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake babu wani mutum daga cikin ku face yana da gida guda biyu yana da gida a aljanna yana da gida a wuta idan mutum ya dace da aljanna sai ya sami gidansa na aljanna sai kuma ya sami gidan wani kafirin da shi ya shiga wuta ya bar gidan nasa na aljanna kaga an hada maka naka kuma ka gaji da wani shi kuma wancan kafirin da ya shiga aljanna sai ya samu gidansa dama da aka gadar masa a da aka bashi ya shiga wuta kai nake son ce kafirin da ya shiga wuta sai a bashi gidansa da ya cancanta a gadar masa da naka kai da Allah madaukakin sarki kai ka aljanna kaga irin din kenan anta waristahu fil janna wa huwa warithaka fil nar kai ka gaje shi a cikin aljanna shi kuma ya gaje ka a cikin wuta urtumuha bima kuntum ta'malun tilka jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya an gane ku wato bima kuntum saboda arin abin da kuka yi na ayyuka wato kenan aiki na da tasiri wajen shiga mutum aljanna lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun lakum fiha fakiha kuna da kayan marmari a ciki lafazin fakiha kayan marmari kamar lemo ayaba gwanda da inabi da sauransu waɗansu malaman lugha suka ce ba a kiran fakiha fakiha sai ga abin da yake danye bai bushe ba in ya bushe to bai zama fakiha ba waɗansu malaman suka ce a ko da in dai ya bushe matukar ana amfani da shi ne a matsayin kayan marmari ba maganin yunwa ba to sunan sa mai fakiha da kun fiha tun kafiya kuna da kayan marmari a cikin masu yawa min minha akulun kuma cikin su kuke ci cikin wannan kayan marmarin ma'ana ba za ku yi cin ya gaba ɗaya wani sashin za ku ci kuma wani sashin kuma ga nan sai dai ku kalla domin ba zuwa tun ne wa lamun mu wannan an gama da labarin waɗanda suka shafi aljanna Allah sa mu cikin su abinda zai zo daga wata Allah ce innal mujrimina fi azabi jahannam amma mujrimai ana nufin kafirai fi azabi jahannam waɗannan kan suna cikin azabar jahannama khalidun kuma za su dawwama ciki la yufattaru anhum ba za a sassauta musu azabar ba wa hum fihi mublisun wa hum su kuma mublisun suna masu ɗaya tsammani fihi a cikin azabar domin lafazin azab mu a wasu mukan ce azaba akan ce ya akan ce azaba ta same shi ko azaba ya same shi a Hausa ta same shi ashe azaba a Hausa mace ce mace ce amma azaba kuma a cikin larabci namiji ne sai aka ce fihi an gane ko da an ce innal ne fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi zamiri ne kuma zuwa game azab da annal azab muzakkar wa hum fihi mublisun kaga amma idan zaka fassara da Hausa ga Hausawa zai ka ce me su din suna masu dawwaba oh, fihi a cikin azabar ko kace a cikin ta mublisuna wato suna masu daidai tsammani dan idan kace a cikin ta kana nufin azaba sai Hausawa su ji kai gwaranti to amma dole kuma sai kai bayani idan kai bayani sai a gane abin da yasa nake muku fihi li annal azaba في العربية مذكر وإن كان في الحوصة مؤنث an gane ko azaba a larabci fa muzakkar ne duk da yake da hausa ko menene muannas ne mace to amma kaga idan kai fassarar kai tsaye ba gane ba sai kayi bayani shi yasa suka ce alqur'ani baya bukatar fassarar kai tsaye sai bayani ana masa wato ainihin tarjama ne ma'anawiya ba tarjama harfiya ba la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun akan ce abalasa yublisu al-iblas a cikin larabci shine al-iyas a bai tsammani an gane ku dai bai tsammani falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim ababa kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun wato masu ɗebe tsammani فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون wato masu ɗebe tsammani ke ɗebe tsammani sa babu su babu wata rahama an riga an tafar da su Allah tsare wa ma zalamnahum walakin ce mu zalunce su su ne a kasance sun zalunci kawo nan su tunda suka kyale ta farkin gaskiya aya na ga ya maliku ya qudi alaina rabbuk قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق أم أبرموا أمرا فإنا مظلمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وبنجد ونادوا يا مالك ونادوا ذاتي كلا ذهبت يا مالك ya maliku ya kai malik ربك alaina من roƙan mana قال ya kashe mu kala sai ce da su ai ku madawwama ne ba za ku mutu kaga wannan ba karamin azaba bace da mutum zai gwammace gara ma ya mutu alaina roƙa mana ubangiji ya halakar da mu za ce malik ya roƙa musu ubangiji ba wai suna cewa kai malik um, ka roƙa mana ubangiji kamar dai da aya can ta gabata wa qala allazina bin nari li khazanati jahannam mad'u rabbakum yukhaffif anna yawma min azab kaga sun ce su roƙa musu azab su roƙa musu a sassauta musu azaba a can sun ce a sassauta musu a nan gobe sun ce a kashe su ma'ana mataki na farko za su nemi a sassauta azaba to Allah anan ya ce la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun to tunda an ce ba za a sassauta azabar ba to kaga sai su nemi to kuma a kashe su qala sai ce innakum makisun laqad jinakum bil haqq hakika mun riga mun je muku da gaskiya walakin da aksarakum lil haqqi karihun sai dai mafiya yawan ku lil haqqi karihun masu kin gaskiya ne lokacin da gaskiya ta zo musu wannan laqad jinakum bil haqqi shin yana cikin maganar malik dan malik din mala'ikan da ke tsaron wuta shine malik kuma ba wai shi kadai bane amma shine shugaban domin a can an ce wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam khazana a larabci jam'i ne na khazin khazin mai tsaro guda daya khazana in suna da yawa an gane ku sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fa kadzabna kunna ma nazal min shay to kan kenan malik daya daga cikin su kuma shine shugaban su shin yana daga cikin cikon maganar ta bayan ya ce da su inna kun mashin suwar kuma zai ce da su la karni na kun bil haqi haka wadansu malaman tafsiri suka faɗa to amma kuma tun da shi mai tsaro ne na gidan wata a ina ya zo wa mutane da gaskiya da shi ne suka ce abin da yake nufi bi ina mu mala'iku mun zo muku da gaskiya ba wai shi da kansa ba domin shi jinsi ne daga cikin jinsin mala'iku kaga sun yi tarayya da jibril a matsayin kowanne mala'ika ne irin aikin da mala'ika yayi dan uwansa yana nufin mun yi ma'ana wanda ya dan uwana ne mala'ika ya zo muku da gaskiya tunda shine jakadan Allah zuwa ga annabawa da mursalai shine laqad ji'nakum bil haqq amsar da suke barwa kenan idan matambayi ya tambaya cewa ah to ya malik zai faɗa haka waɗansu malaman tafsirin suka ce a na karje na kun bi haƙƙi wannan maganar ubangiji shi malik ya riga ya gama ki makizun to kuma Allah zai kira su la karje na kun bi haƙƙi ai mun zo muku da gaskiya da mun turo da mala'ika zuwa ga annabawa annaba kuma sun yi muku bayani walakin aksarkum la haƙƙi karibun amma da yawan ku masu kin gaskiya din ne am abramu amran lafazin am anan yana nufin bal abramu amran kun yi kokarin kullu wani lamari na makirci fa inna mubrimun ko mu din masu kullawa ne dan mayar da martani ga annabin lafazin abrama asalin sa larabci daga barima ya buramu ne wato kenan fa'ila yaf'alu daidai da fariha ya farahu an gane ku akan ce barima ya buramu idan mutum ya kyamaci abu ko ya kosa da abu akan ce tabarrama fil amri idan ya kosa da abin abin ya ishe shi ya geshe shi to amma kan ce abrama kaga an yi ziyada a cikin ginin kalmar barima ne sai ya zama abrama to a lokacin da aka ce abrama yana nufin kulla abu a iya amfani da shi fil mahsusat kamar kulla igiya da igiya kulla kaba da kaba dan su baka igiya ko ba haka ba ko kuma hada zare da zare dan ka saka tufafi akan ce abrama wato ya tufka ko ya kulla kaga wannan fil mahsusat cikin abin da ido ke iya gani hannu ya taba ana kuma yin amfani da abrama fil ma'anawiyat cikin abin da yake ma'anawi ne idan mutum ya kulla wani makirci ya je ya kulla maka wani tubbu ya yi maka jamburu kuma da yan siyasa suke cewa to to wannan shine shi ma sai a ce abrama to kafaran maka sun so su kullawa manzon Allah makirci dan su cutar da shi waje ya muku dukkan da zina kafaru bi yusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa Wayan wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to wannan abin da suka yi mu mu'amara kina su sun so su kulla wani gagarumin lamari na makirci fa inna mubrimuna mu ma ko masu kullawa ne suna su na farko sun yi bisa ga zalunci kuma ubangiji shi kuma ya yi musu bisa ga mai adalci dan mai da martani ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida wa mahilal kafirin abdum ruwaida makaru makara wa makarna makaran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim inna dammarnahum wa qawmahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'ayatan liqawmin ya'lamun abramu amran fa inna mulun kadu kaydan fa inna nakidu قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به معناه دي ما يدبر تدليل يا wa makaru wa makar Allah da kun fahimci wannan ayoyin haka za ku faɗa a nan wurin am abramu amran bari su sun yi kokarin kulla wani lamari na makirci fa inna mubrimun kuma ko mun kulla dan ceton annabin dan mu kare su dan mu kare shi daga sirrin su am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum am bari dai yahsabuna anna la nasma'u sirrahum su suna zaton mu ba mu san sirrin su ba ba ma jin sirrin su wa najwahum da gani da suke da juna bari in tambaye ku ana me sirri abinda baki ya bayyana ko abinda ke cikin zuciya zuciya take kukkullawa abinda ke cikin zuciya ake kukkullawa shine me sirri to abinda baki ya bayyana ake magana a hankali shine me najwa an fahimta ko ta idza tatanajaytum fala la لا fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin. to abin da ke cikin zuciya jin sa ake ko sanin sa ake yi sai dai a ce an san shi an gane ku. wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل والسهر كان يعلم السر ينا سن سري أشي سري سن ake ba jin shi ake ba ina fata an fahimta amma sai Allah ce abi hasabuna anna la nasma'u sirrahum ba ma jin sirrin su sai malaman balaga suka ce abin da ke cikin zuciya a wurin Allah daidai yake da abin da baki ya faɗa kunne yake ji shi sa a kawo samu a wajen ba a kawo maganar ilimi ba duk da cewa a wurin an kawo maganar ilimi tunda ilmantuwa ake da shi ba jinsa ake da kunna ba sai in baki ya furta harshe da haƙori sun auri juna yawo ya gudana akan harshe sannan a bayar da haruffa don gina kalmomi don gina jumla to in wannan bai haɗu ba a cewa an ji kan sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma. inna Allaha sami'un basir amma anan sirri sai Allah ce sam'i anna la tasma'u sirrahum wa najwahum ina fada domin suka ce da an kawo ilimi kuma karina ta bi sai aka yi akafin najwa akan me sirri nasma sirrahum wa najwahum dama najwa din yusma amma sirri kuma yi ulamu to amma da an kawo anna la na'lamu sirrahum wa najwahum to da sai a dauka najwa din Allah baya jin sautin sai dai ya san me akai amma baya ji amma tunda aka kawo sam kaga ya biya bukatar najwa sannan ya a sirru daga gamin sirri ila maqamin najwa a wurin Allah sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa salimun bin nahar wanda alqur'ani wannan littafi zai baka bala <laughs> wannan lafazin bala wato na nafai kamar yadda na sha faɗa muku ya hasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala ai la la nasma'u sirrahum ba ba ma jin sirrin su ba shine bala take da kaga na nafai kenan wa na nafayin nafai isbat wa rusuluna ladaihim yaktubun jakadun mu suna rubucewa ladaihim a wurin su wato jakadun Allah sune malaiku da suke tare da mu wanda suke rubuce da abin da muke wa inna alaikum alhafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa سلة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وبنجد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين wannan aya malamai sun yi maganganu masu yawa a kanta amma zan takaita kan guda biyu waɗanda suka fi fitowa fili ko an kara da wani na uku wanda yake bako ne sosai suka ce Allah ce kul ce da su in kana rahmani waladun in har ubangijin rahama na daɗa kamar yadda kuke riyawa fa ana awwalul abidin to ni ne farkon wanda zai zama mai bauta ga wannan ɗan abin nufi ba ya da shi yasa ban bautawa ba da akwai ɗan da ni ne zan fara yi ba wani ne zan ga yana yi ba ma in yi kokarin hana shi wato wannan kaiwa ne makura wajen korewa Allah mai da wato yin zance da abokin magana amma ta hanyar sassauta harshe ba tare da ta harshe ba cewa ko da kuke da awar ubangiji na da inda har yana da dan daga gaske da ni ne farkon wanda zai bauta amma abin da sako ga ban yi bautar ba ina muku inkarin sa dan baya da dan ne an gane ku wato kenan sassauta harshe wajen tattaunawa da abokin jayayya kamar yadda yace qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qul illahu wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin lalle ko ni ko ku ɗaya yana kan ƙasa ɗaya yana kan shiriya manzo Allah bai san waye yake kan bata waye yake kan shiriya ba ai ya san shi ne akan shiriya tunda Allah ce wa innaka la ala wa ila amma tare da haka sai sassauta ko ni ko ku akwai wanda yake batacciya ko wanda yake shiryayye ina fata an fahimta wato inda yana da ni zan yi kaza haka waɗansu malamin tafsirin suka ce waɗansu malamin tafsirin suka ce a'a in din nan wato daidai take da ma annafiya ta kore zance in kana lil rahmani wala ka ce da su in kana lil rahmani wala san san Allah bai da da to wannan jumla ta riga ta fa ana al abidin ni kuma ni ne farkon masu bauta ga ubangiji cikin al'umma ta kafin in kirayi wani yayi ni na fara yi kaga wacce jimla daban kuma wannan jimla daban to wannan zancen shi ma yana da karfi cikin zantukan malamai ko kuma waɗanda suka ce in kana lirrahmani walad wato ainihin in har ubangiji subhanahu wa ta'ala na da da fa ana awwalul abidin to ni ne zan zama farkon mai inkarin haka inda abin da kuke faɗa ga cewa wani ya taɓa yi baya a cikin wato annabawa da ni ne zan zama farkon wanda zama mutane inkarin dan me ba da Allah na ba wato dan lafazin abada ya abudu wannan bauta kenan amma akan ce abida ya abadu wannan kuma yana nufin ankara yunkiru ko gaziba ya gazabu ko anifa ya anafa kyamar abu fa ana awwalul abidina ni ne farkon masu kyamar abin amma dai waɗancan ma'anoni guda biyu gaskiya sun fi fitowa fili domin ma'anar farko in ta zo mai shartiya amma ma'ana ta biyu in ta zo mai nafiya sannan idan muka ɗauka in shartiya ce kaga in kana rahmani waladun kaga wannan jumla ce ta shar fa awana awwalul abidin ya zo mai jawabu shar to wannan daidai da la in ashrakta la yahbatanna amaluka walau ashraku la habita anhum ma kanu yabrun kaga a shart la yaqtadi jawa la yaqtadi ku sharɗi ba ya nuna faruwar abu ba ya nuna faruwar abu ma'ana Allah ba ya da domin can ya ce la inda ka inda za ka yi shirka da aikin ka ya to annabi ya yi shirka bai ba inda za su yi shirka su annaba gaba ɗaya da aikin su ya ruku to sun yi shirka ba su ba inda Allah na da da ne mai farko wanda zai bauta to Allah na da ba da shi ina wannan wani ma'ana a fili take a in kana rahman ma'ana Allah baya da da sam sam to wannan jumla ta ka fa ana awwal al-abidin wannan kuma jumla ce mai zaman kanta musta'anafa ba ta da alaka da wacce kaga wannan ma'anonin guda biyu sun fi fitowa fili cikin dukkan ma'anonin da ake malaman tafsiri ke ba. subhana rabbis samawati wal ardh tsarki ya tabbata ga ubangijin sammai da kasai rabbil arshi kuma ubangijin al'arshi amma ya tafi gabarin abin da suke siffanta shi da shi su masu shirka masu jingina masa da masu jingina masa abokin tarayya masu jingina masa mace shi kan ya tsarkaka daga dukkan wannan abin da aka jingina masa na da ko abokin tarayya ko mace rabbi samawati ubangijin sammai wal ard kaga sammai da kasa sune mafi girman abin da dan adam ke gani a antum ashaddu khalqan amin sama sannan kuma rabbil arshi shi kuma al'arshi shine mafi girma cikin dukkan halittun Allah duk abin da ba al'arshi ba ta fuskar girma kasa yake da al'arshi to tunda aka ce shine ubangijin al'arsh kuma shine ubangijin wato sammai da kasa to ai yafi karfin a ce yana da kishiya ko jini ko abokin tarayya fadarhum yaqudu wa yalab hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun kyale su wato ana magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba wai cewa abin da suke daidai bane ba a tunda ka hana su sun gidi rabu da su yakudu su kutsa kai cikin duhun sabo wayal abu su yi ta yin wasannin su da shewa irin tasu hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adun har su hadu da yinin da wato ake musu alƙawalin sa wa huwa alladhi tastamai ilahun wa fil ardi ilah ubangiji ta'ala shine abin bauta a wurin mutan sama wa bil ardi ilahun kuma shine abin bauta a wurin wanda suke kasa abinda wannan aya take nufi kenan amma kaga yan bid'a sai su kafa hujja da wannan shine Allah a sama Allah a kasa ma'ana yana ko ina da zatin sa wannan kuskure ne halaka ce wannan fassara abinda ake nufi shine wanda halittun da ke sama suke bauta ta masa halittun da ke kasa ma suke bauta ta masa amma ba wai shine wanda yake ko ina da zatin sa a shine abin bautar halittun sama da halittun kasa gaba daya ina ba ta an fahimta in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda abinda aya take nufi an gane ku wa huwa allah fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun wa huwa al hakim al alim sannan shine al hakim mai hikima sannan kuma shine al alim wato ainihin masani wa tabaraka alladhi lahu samawati ka karanta wannan wa tabaraka alladhi samawati lafazin tabaraka na nufin takasara khairuhu wa khairatu takasara khairatu alkhairatu sun yawaita alladhi samawati wanda wato ainihin shi ne mamallakin sammai shi ne mamallakin kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu wa indahu ilmu sa'a sanin yaushe kiyama za ta tsaya a wurin sai kiban da shi babu wanda ya sani yasa alunaka an sa'ata ayyana mursaha fi ma anta min zikraha ila rabbika muntahaha matukar ilimin ta a wurin Allah yake قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو lafazin tabaraka ba a amfani da shi sai ga ubangiji ba wani mutum da za a ce masa tabaraka haka malaman tauhidi suka ce wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za a komar da ku mutane sai Allah لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فعنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة allazina yad'una min yad'una min dunihi waɗanda kafare suke kira min dunihi waɗanda ba Allah ba la yamlikuna shafa'a wato ba sa mallakar ceto su wane ne waɗanda kafare suke kira ba Allah ba ko annabi Isa ko Uzair ko mala'iku kamar yadda wani cikin magabata ya fassara aya wato su mala'iku ko annabawa ko manzanni da waliyai waɗanda dai duk ake kira ba Allah din nan ba ba sa mallakar ceto wato kenan wane ne mai mallakar ceto Allah madaukakin sarki shi ke mallakar ceto shi ke da ceto lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara waɗansu malaman kuma suka ce waɗanda suke bautar wani ba Allah ba ba su da cancantar ceto wato su masu bautar ba su da cancantar ceto illa man shahida bil haqqi sai wanda yayi shaidawa ta gaske hum ya'lamun suna masu sanin me suka shaida da shi wato lafazin alhaqi anan kalmar shahada wato kenan waɗanda suke kiran wani ba Allah ba ba su da ba su da cancantar a cece su wanda yake da cancantar a cece shi shine man shahida bil haqqi wanda ya shaida wa gaskiya wanda ko ya shaida gaskiya shine wanda ya faɗi kalmar shahada da baki kuma ya kudurce ma'anarta a zuci wa hum ya'lamuna suna masu sanin mai kalmar shahada ta kunsa to kaga dukkan wanda ya san kalmar shahada ko ba zai roki ceto a wajen wani ba ba zai roki ba zai bauta wani ba ba zai kira wani ba sai Allah madaukakin ina ba dan kun fahimta wato ma'anar da ya guda biyu shi ko ya zanto ana kore ceto ga masu kiran wani ba Allah ba sai ba su da shi wanda yake da ceto shine wanda ya shaidar wa Allah cancantar bauta shi kadai ko ya zanto ana kore mallaka ceto ga waɗanda ake kira ba Allah ba idan mun ɗauka cewa ana kore ceto ne ga masu kiran wani ba Allah ba illa man shahida bil haqqi wato sai waɗanda suka shaida da gaskiya kaga illa dinnan al istisna ya zama ya zama istisna wanda yake mutasil na muttasil domin da waɗanda suke kiran wani ba Allah ba wato jinsi ne na mutane man shahida bil haqi shi ma wani bangare ne na mutane kaga al mustasna min jinsil mustasna minhu kaga al istisna ya zama mutasil amma idan muka ce allazina yamlikiya da wani miki waɗanda ake kafare suke kira ba Allah ba kaga annabi Uzair da annabi Isa da mala'iku waɗanda ake kira ba Allah ba la yamlikuna shafa'a ba su da mallaka illa man shahida bil haqqi wato kaga kenan istisna nan ya zo me munqati sai ya zanto ma'anar illa lakin من شهد بالحج وهم يعلمون هم الذين يدخلون في شفاعة في شفاعة الشافعين Allah ta kun gani wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah inda zaka tambaye su wa ya halicce su za su ce da kai Allah ne ya halicce su fa anna yufakun in ko haka ne to dan me ake musu ƙarya kuma su yarda domin yufakuna ka to cewa yusrafuna an haki ake kautar da su daga gaskiya amma me aka yi musu aka kautar da su daga gaskiya gaskiya aka faɗa musu aka kautar da su daga gaskiya ko ƙarya ake musu to shi yasa daga A afika ya fiku kenan ko a afaka ya fiku wanda al-ifk yana nufin kariya kenan a iskan ifkan alihatan duna Allah turidu al-ifk kariya kenan yi ufakura kenan wa qilihi ya rabbi inna ha'ula'i qaumin la yu'minun lafazin wa qilihi waɗansu suka ce an ce wakilihi saboda ma'atufin ne akan ilmu sa'a inda ho ilmu sa'ati wa ilmu qilihi ubangiji ta'ala ne ya san su kiyama za ta tsaya kuma shi ne yake da masaniyar faɗin da manzansa ya yi ya rabbi yake cewa ya ku mutane na eh, ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ka sani inda haula'i muta waɗannan mutanen nawa mun la yu'minu mutane da ba za su yi imani Allah ya san manzon Allah ya faɗa haka kuma ya faɗa ga waɗansu mutanen da Allah kuma ya tabbatar da hasara a kansu tare da haka sai Allah ya ce fasfa anhum wa qul salam wato fasfa anhum kai musu afwa ka kawar da kai wa qul salam ka ce da su ni ina zaune da ku zama na aminci ba wai ka ce da su assalamu alaikum ba tunda su kafare ne a abinda ake nufi salamu mutaraka ba salam alladhi yuqalu bil lisan ba salamu mutaraka ku zauna lafiya ma'ana ku aminta cewa ba zan yake ku ba tunda a lokacin ba wa mutum jihadi ba sura ce makkiya ba jihadi a lokacin nan wa wahjuruhum hadaran jamila fasfahi safhal jamil fasbir sabran jamila a lokacin nan da abin da ake ce masa kenan ba abu wasfahu hatta yati Allah bi amri a lokacin da abin da ake ce masa kenan amma bayan an riga an zo Madina ne aka ce uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhrijoo min diyarihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah atakaita da wakilihi ya rasul Allah shi ne masanin tashin kiyama kuma Allah shi ne masanin faɗin manzansa yayin da manzansa ya ce ya rabbi ya mutane na inna haula ya qaumun la yu'minun a wata kira'a wa hu ya rabbi inna haula ya qaumun la yu'minun an gane ku. to anan suka ce ana kaddara ya alamu wa ya alamu hu. Allah ya san faɗin manzansa yayin da manzon nasa ya ce inna haula ya qaumun la yu'minun akwai kira'ar qiluhu duka dai masdar ne ko kace qil ko kace alqaul qala yaqulu qawlan wa qilan wa maqalatan an gane ko masdar ne na qala yaqulu fasfa anhum wa qul salam allati fasawfa ya'lamun da sannu za su sani inda muka faɗa ya zama daidai Allah sami tarayya cikin lada wannan muka yi kuskure ubangiji ta Allah ya fi mana assalamu alaikum bai farko yana cewa ahlul kitab shin da bambanci tsakanin su da kafirai eh hukuncin su su ma da kafirai ne ba wai kar dan an ce musu ahlul kitab ka dauka su ba kafirai bane tunda Allah ta lakar kafar allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kafirai cikin ahli alkitab da kafirai cikin mushrikai kaga dukkan su dai kafirai ne kawai an bambanta su da hukunci ne ta cikin waɗansu hukunce hukunci kamar ya halatta mutum ya aure mace idan ahal kitabi ce kana musulmi ka aure ahal kitabi wato ba yahudiya ko kuma kirista kuma ya halatta mutum ya ci yankan ahal kitabi ba yahudiya ko kirista amma mutum bai halatta bai aure wata kafara wadda ba ahal kitabi ba wato ba kirista ba ba yahudiya ba bai kuma halatta ya ci yankan wani wanda ba ahlul kitab ba kirista ba ba kuma wato ainihin yahudu ba wannan bambanta su ta fuskar waɗansu hukunce hukunce ne wanda muke da nasi a kai amma ba ta akai ba wai su din ba kafirai bane ba su ma kafare ne tunda Allah ya rame kullun ladina kafaru min ahlul kitab sannan kuma ya ce قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحكم حتى يؤتوا الجزيه kaga ya ce min ladina usul kitaba ya ce kuma a yaƙe su ka kafirai ne kuma kamar yadda ya ce qatil ladina yuruna kuma da kuffari bai tambaya ta biyu ce fadin Allah ta'ala illa huwa rabbihum wa la kamtasin Allah wa sadisuhum wa la min zalika malan dan Allah ma'anan halakar wannan aya cewa Allah yana sama ayoyi da suka nuna Allah yana sama suna da yawa cikin alqur'ani mai girma kamar da hadisai ma haka su ma suna da yawa kar ka manta aqida binci a hadar juna aqidar Allah yana sama da kuma aqidar Allah ya daidaita akan al'arsh kaga sama abin na da fadi da yawa al'arsh kuma wani wani abu ne sananne shi al'arsh to Allah ya tabbatar da yana sama dan lafazin sunansa alaliyu aliyu kadai na nuna kasancewarsa a sama lafazin Al'aliyu aliyu ko al-ali ko al-a'la da abin da yake nuna wa daukakuwar Allah madaukakin sabbi hisma rabbikal a'la mafi daukakuwa al kabir al-aliyu azim duk wannan na nufin daukaka to kuma daukakar Allah kamar yadda malamai suke yin bayani iri uku ce daukakar zati ma'ana lallai zatinsa na sama da dukkan halittu dukkan halittu na kasan zatinsa sannan kuma da ɗaukaka ta mulki da rinjaye sannan kuma da ɗaukakar matsayi a zukatan bayi da suka yi imani da shi duk wanda ya imani da Allah ba abin da ya fi Allah girma a cikin zuciyarsa da haka Allah ya ɗaukako a cikin zuciyarsa da haka sunansa al'aliyu ko al'a'la abin da yake fa'idantarwa kenan wannan ɗaukaka guda uku lafazin istiwa'i kuma gashi na a cikin Alƙur'ani a cikin suratul araf da suratul yunus da suratul ra'adi da suratul baha da suratul al da suratul sajada da kuma suratul hadid da Allah ya nuna istawa Allah ya daidaita akan al'arshi to wannan daidaita kuma kamar yadda muka sha faɗa muna maimaita abinda malamai magabata suka faɗa cewa daidaita da ta dace da shi wanda shi kadai ya san yaya su take wani bai sani ba kada ka siffanta daidaita su da cewa daidaita a tsaye ko a zaune a'a daidaita wanda ya baiwa kansa sani subhanahu wa ta'ala amma ayar ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalik wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bikulli shay'in alim Allah na cewa ba mutum mutum uku da za su yi gane face Allah zama na hudunsu ba biyar za su yi gane face Allah ya zama na shidan su ba wani adadi kasa da haka ko sama da haka face Allah yana tare da su wannan tarayya da yace illa huwa ma'ahum yana tare da su ba wai tarayya ta zati ba ce ga zati ga zati kamar tarayya ma'ana masallaci tarayya ce ta zati ga na ga naka kana ganin na ina naka to ba irin wannan tarayya ba ce tsakanin Allah da bayi a'a tarayya ce ta ilimi duk inda suke Allah na sanar da me suke ci me suke yi me suke faɗa tarayya ce ta ji yana jin su tarayya ce ta iko yana da iko a kansu amma ba tarayya ce ta zati ba duk wanda ya fassara ta tarayya ta zati to yayi fassara da baya da magabaci akan ta ko cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin tabi'u tabi'in na dai duk mutanen kirki wanda hadisin annabi ya gaskata a kansu cewa khairun nasu karni ba ɗaya daga cikinsu da ya fassara tarayya cewa ita ce tarayyar zati wanda ya fassara wannan da cewa ita ce tarayya zati su ne yan bid'a na jahamiyya mabiya jaham ibn safwan wanda shi kuma almajiri ne na alja'ad ibn dirham wanda dukkanin su kasurguman yan bid'a ne ba su yadda da sunayen Allah ko sufofinsa ba dan haka sune farkon wanda ya fara sunnanta akidar Allah na ko ina da zatinsa sa kamar da Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin ya faɗa a cikin suratul Nisa lokacin da yake fassara yastakhfuna min an-nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min al-qawl al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa na al-Jami' li ahkam al-Qur'an yace yana tare da su da ilimin sa ba wai da zatin sa bai ce kamar yadda yan bid'a suke faɗa a'a yana tare da su da ilimin sa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da lokacin da aka yi mu ƙara aka ce mun ce Allah na sama na tafi da kurdubi a makalle na buɗo na karanta na ce cikin biyu a yi tsaya wannan littafin ko ya zanto cewa nawa kurdubi ƙarya ba shi bane ko ya zanto na yi larabcin ba daidai ba ko na fassara hausa ba daidai ba ba ɗaya da aka ce na yi ba ce ƙarya kake ba a larabcin ba ce ba kurdubi bane ba ba ce ba hausar kuma baka iya ba dauranci kai nan kuma kano ce ba wanda ya ce mu duk an yadda cewa wannan abin da dai ya rage kawai ba a yadda ba ba a yadda ba su kuma kaga shi ilimi dan a karanta a yi bayani ne ba haka kawai kar mutum kar waɗansu suna dictatorship a bangaren siyasa kai kuma kai dictatorship a bangaren addini kawai ce abin da ka faɗa dole a bi wannan lokacin ya riga ya wuce an daina yayin dole ka faɗa dole a bi a hana kuma in kuntum sadiqina shine kawai magana ba ka daɗe kuma sai ka ce sai ka faɗa an bi dadewar ka daban kana da hujja kuma daban dan haka tarayya ce ta ilimi shi yasa suka ce fadin Allah ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu kaga lafazin ya'lamu tun farkon ayar ya bude shi da mai sani ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ya bude ayar da ilimi ya rufe ta da ilimi dan saboda ka gane ma'iyya din da ke tsakiyar ayar ma'iyya ce ta ilimi idan wani malamin bid'a ce ko ahlus sunna kuna inkari cewa mun yi tawili kuma nan tawili kuka yi sai mu ce a'a kalmar tawili kalma ce mai faɗi tana da ma'ana a wurin magabata tana da ma'ana a wurin mutan karfe ma'anarta a wurin magabata ma'ana biyu ce tawili daidai yake da tafsiri in wannan kake nufi mun yi da sun ce tawili suna nufin tafsiri da haka suka fassara hadisin annabi da yake wa Abdullahi dan Abbas addu'a yace Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil at-ta'wil nan bi ma'ana A tafsir kuma wannan shine istilahin da Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari amfani da shi a cikin tafsirin sa na Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an da yake cewa al ta'ala kaza kaza yana nufin al fi tafsir qawlihi ta'ala kaza wa kaza wannan ma'anar farko da tawili ke da take nan a wajen salaf gaba ɗayan da sun ce tawili suna nufin tafsiri ma'ana kalimatu ta'wil muradifatun kalimatu tafsir inda ma'ana ta biyu a wajen su idan suka ce tawili suna nufin faruwar abu yadda abin ya faru yadda aka faɗa kuma ya zo ya faru a ce kaza sai kuma a zama abin ya zo faru gwagwadon yadda aka faɗa to wannan abin ya zo mai tawili ma'ana faruwar abu kamar yadda aka ba da labarinsa shi yasa ummu na Aisha tace a ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi yakan yawaita faɗin subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli idan yana cikin ruku'i ko yana cikin sujada sai tace ya ta'awwalul qur'ana yana mai fassara alqur'ani da Allah ya ce da shi إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كيف سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أبو أكو فسبح سنمي بحمد ربك سنمي واستغفره تسيتي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سيتي يتأول القرآن faruwar abu yadda aka ce aikin tawili kenan hal yanzuruna illa ta'wila yawma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أما تاويلي أولم ما لمينا كارثين حين صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه qadar minhu ila muhtamilin marju li dalilin yadullu ala zalika kawatar da lafazi daga ma'anarsa wadda ita ta fi shahara zuwa ga ma'anarsa wadda bai shahara da ita ba lafazin na daukar ma'ana guda biyu daya ya fi shahara da ita ɗaya kuma bai shahara da ita ba ɗaya ta zama mai rinjaye a kansa ɗaya kuma ma'ana marar rinjaye to ka kawatar da shi daga ma'ana mai rinjaye zuwa ga ma'ana marar rinjaye shine mai tawili amma baka yin haka sai inda dalili in kai ba dalili ka zama abin zargi in kai da dalili ba baka zama abin zargi ba to a nan gurin wannan tawilin kawatar da ma'iyya daga ma'iyyar zati zuwa ga ma'iyyatul ilm ka iya cewa sarfin lafazi ne an zahiri da mutabadar minhu ila muhtamalin bardu ka kawatar da lafazi daga ma'anarsa mai rinjaye zuwa ga marar rinjaye shin amma akwai dalili ko babu akwai ba ma dalili ba hunaka adilla dalilai a cikin ayar muna da karina alam tara anna Allah ya'lam sanna inna Allah bi kulli shay'in alim wannan shi nuna ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba sannan ayoyin da suke nuna Allah na sama Allah ya ittawa ya kan arfi sun hana kuma a ce Allah na cikin masallacin nan muna zaune da shi ko yana singa a yanzu ko yana cikin kasuwa ko yana wani wuri ta'ala Allah wa anzalika uluwan kabira kaga waɗannan dukkan su adilla ne a ce tawili abin zargi shine tawili ba tare da dalili ba amma tawili mai dalili ba abin zargi bane ba duk tawilin ahlus sunna tawili ne karbabbe kuma abin ba abin zargi ba amma duk tawilin yan bid'a tawili ne rusashe kuma abin zargi na ga wannan idan mun sake samun wani fagen ba fada da magana kan wannan wannan yana tambaya dangane da wani hadisi da ya ce waɗansu da yawa daga cikin ɗalibai a jami'a sun rutu da shi a nan jami'ar bayero hadisin da manzo Allah yake nuna cewa ba wani mutum wanda aikinsa zai kai ta aljanna sai dai rahmar ubangiji to waɗansu a sakamakon haka sai suke ta ayyukan sako suke sakaci da wajibi tunda an ce ba wanda aikin su zai kai ta aljanna hadisin yana cikin bukhari wanda manzo Allah ke cewa ba ɗaya daga cikin ku da aikin su zai kai ta aljanna suka ce wala anta ce wala ana illa an yata gaman Allah bi rahmatin min to idan kuna son ku fahimci wannan hadisi ibn rajab al-hanbali yayi littafi mai kyau al-mahijja fi sayr tulja dan karamin littafi ne haka shafuka kaɗan wannan hadisin kusan shine mabudinsa a littafin kuma haƙƙarci. domin a ciki akwai bayanin wa saddidu wa qaribu wa abshiru an gane ko wa sa'inu bil gadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja wanda shine al-mahijja fi sayr ad-dulja to a ciki sai ka wannan mas'alar ga ayoyi suna cewa wa tilkal jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun saboda aikin ku wa nudu an tilkum aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun saboda aikin an gane ku kaga dinnan na nuna aiki na da mai aiki na tasiri da za a bi makanu ya malun sakamakon abin da suka aikata ga kuma hadisi can yana cewa ba ɗaya daga cikin ku da aikin su zai kai shi aljanna to sai kawo maganganu na malamai magabata yadda suka haɗa waɗannan dan kare zanto sun ci karo da juna akwai malaman da suke cewa rahamar ubangiji za ta kai ka aljanna aikinka kuma ya baka matsayi a cikin aljanna matsayi na ƙasa gwargwadon aiki matsayi na tsakiya gwargwadon aiki ya zama tsakiya matsayi na kololuwa gwargwadon me gurgudan aiki rahama ta kai ka aljanna aiki kuma ya raba maka mai falala akwai kuma waɗanda suka akasa suka ce aikin ne zai kai ka aljanna rahamar ubangiji kuma ta baka wannan matsayi akwai kuma waɗanda suka ce a'a wato shi aikin shi ne zai kai ka aljanna amma ba za ka iya yin aiki ba sai da rahamar ubangiji shine taufikinsa daga manka tardar idan ya datar da kai kai aiki wannan rahamarsa ce kai kuma ka sun motsa kayan aiki da kanka rahamarsa ce ta motsa ka taufikinsa ne ya motsa ka har kayan aikin sai kuma kayi wannan sannan za ka yi mai shiga aljanna A sai ababen guda biyu suke tarayya da juna rahamar take fara zuwa sai aikin ya biyo bayanta idan ka gaba kai aiki ba to rahamar Allah ba ta tare da kai kaga a nan gurin mutum ya dauka cewa bari ya je barnasa wai aljanna kuma ta mai rabo ce ya zama kamar mawakan da da kasar hausa da suke cewa samaru ku sharo ka aljanna ta mai rabo shi wannan da kai da waɗansu ƴan ƙauyen na da dawa ka zama ɗaya kuma kana cikin jami'a ka ɗauka kai waye ne ya zama tauhidin wani makaɗin ɓarayi na ƙasar sokoto da sarkin ɓarayin ya tuba ya zo yake cewa ne na ka za ka tuba ka daga dai ba za a taimaka liman ba dan ka tuba ba za a baka liman ba ba za a baka sarkin musulmi ba ba za a baka kaza ba me amfanin ranar tuba ka kuma duk yadda ka tuba din dai idan matar ka ta je gidan biki za a ce ga matar sarkin barayi ka tuba din ba idan ɗanka ya zo yana yawo za a ce ga ɗan sarkin barayi sai mai amfanin tuban ka kuma sai ka wani tauhidi irin nasu da yan kwaya yace wai duniya gaba ɗaya da abin da ke cikin ta Allahu ta'ala bai aje ta a wasi sun kobo ba ko sauro na ba rubanta kaga wannan Eh, a wurin Allah kan duniya ta kai sisin kobo to amma kasancewar a wurin sa bata kai sisin kobo ba mu a wurin mu ta kai sisin kobo ko ta kai sisin kobo to kaga sai gane wannan amma kaga wannan idan mutum ya dauki wannan wahayi shedar din sai ya bace wa ramun ya fadawa kai ramun bata da halaka Allah tsare rabi dan haka dai wannan abin da yan uwa suka fahimta wannan kuskure ne ba daidai bane ba kamar da na faɗa wancan littafi na ibn rajab al-hanbali zai taimaka wajen gane wannan akwai dan zodan da suka yi ta tamboyi tun kwanaki amma ba su shafi karatu ba irin tambayoyi ne wani ce me yasa kake yawan bata rai dai kenan wani ce me yasa ana san